jama'a sashen hausa na muryar amurka ke magana kan mitoci 25 31 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon voa afirka kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma fm nomad da dalol fm a kasar ghana kuma ana iya kama mu a alfa rediyo kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. wai a ina sanata dino malaya yake tun bayan da aka kama shi a filin jirgin sama yana nan a cikin gidansa da ke anguwar mai tama a nan abuja inda kuma jami'an tsaro sun ɗanyi sintiri a wajen gidan za kuma aji cewa a nahiyar afirka ba za a samu ci gaba sosai ba a fannin tattalin arziki daga yanzu zuwa shekara ta 2020 sai dai najeriya ce za ta jagoranci ci gaban bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yawan gaggauta sakin manya waɗanda aka kama da zargi a najeriya saɓanin talakan da aka kama lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafa da shirin wasanni a takaici amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron zai iso Amurka a yau Litinin domin ganawa da shugaba Donald Trump a ƙoƙarin shi na shawo kan shi ya bar dakarun Amurka a Siriya duk da cewa an murƙushe 'yan ta'addar ISIS tare da kuma shawo kan shi kan ya tsame ƙungiyar tarayyar Turai daga cikin ƙasashen da aka saka wa doka haraji kan ƙarafa da dalma da ake shigo da su Amurka. Sai fa mun gina sabuwar Siriya bayan yaƙi shi yasa nake tunanin cewa amurka na da muhimmiyar rawar da za ta taka matuƙa macron ya shaidawa tashar talabijin ta fox a lokacin da yake tattaunawa da su a fadar ac da ke birnin paris kafin ya kama hanyarsa a baya trump ya ce yana so ya janye sojojin amurka daga syria wanda aka kiyasta yawansu ya kai dubu biyu ba tare da bata lokaci ba a satin da ya gabata nema ya umarci sojojin amurka da su haɗu da faransa da birtaniya wajen kai harin makamai masu linzami kan cibiyoyin makaman gubar siriya da mai da martani kan harin gubar da ake zargin siriya ta kai ta wani gefen kuma shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya lahadi cewa amurka ba ta yanke hukuncin akan komai dangane da koriya ta arewa ba gabanin sa da shugaban kasar kim jong-un yayin da koriya ta arewa ta dakatar da shirinta na kera makaman nukiliya duk da hakan trump ya tabbatar da cewa abin da zai fito daga tattaunawar shi da trump da kim wacce za ta iya kasancewa a watan mayu ko yuni babu tabbas a cikinsa kuma har yanzu Pyongyang ba ta amince ta watsar da shirin nukiliyar ta ba duk da ikirarin da Trump din ya yi. Wata kotun kasar Belgium ta yankewa waɗansu mutane biyu shekaru ashirin-ashirin a gidan yari bayan da aka same su da laifin kai harin ta'addanci da ƙoƙarin kashe waɗansu 'yan sanda a lokacin harbin kan mai uwa da wabi da suka yi a watan Maris ɗin shekarar 2016 a birnin Brussels. babu ɗaya daga cikin mutanen biyu da aka yanke wa hukuncin salah abdulsalam da sofiyan ayari da ya halarci kotu a yau litinin domin saurarar hukuncin abdulsalam dai yana wata kurkukun faransa inda yake jiran shari'a kan rawar da ya taka a harin da kungiyar isis ta kai a birnin paris a watan nuwambar shekarar 2015 masu gabatar da kara dai sun ce shine ɗaya tilo da ya saura a cikin 'yan kunar baƙin waken da suka kai harin Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin ruwan Libya ta bayyana cewa ta gano gawarwakin 'yan gudun hijira goma sha ɗaya tare da tsiratar da 263 a yammacin bakin tekun Libya. 'Yan gudun hijirar sun fito ne daga kasashen Afirka da dama. Libya dai ita ce kasar da 'yan gudun hijira suka fi yawan ratsawa akan hanyarsu ta zuwa Turai a teku. fiye da mutane 600 ne suka tsallaka tekun bahar maliya zuwa italiya a cikin shekaru hudu da suka wuce wanda mafi yawancinsu daga libya ne cibiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa 'yan gudun hijira 18,555 ne suka isa ƙasashen italiya da girka da spain ta hanyar tsallaka kogin na maliya A shekarar da ta gabata mutane 3,316 ne suka rasa rayukansu a yayin da suke kokarin tsallaka tekun a cewar kungiyar IOM 2,833 daga Libya suke. Malama Kate matar yariman Birtaniya William ta haifi ɗa namiji a yau. Yaron wanda shine ɗansu na uku an haife shi da nauyin kilo uku da ɗigo takwas. fadar masarautar ingila ta buckingham ta ce tuni aka sanar da sarauniyar ingila da yariman edinburgh da yariman wales da gimbiyar cornwall da yarima hari da sauran 'yan uwan iyayen kuma sun yi farin ciki matuƙa akan wannan sanarwar sanarwar ta kara da cewa gimbiyar da ɗanta suna cikin ƙoshin lafiya. To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a dan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, nahiyar Afirka ba za ta yi wani ci gaba na kirki ba a fannin tattalin arziki zuwa shekara ta dubi da ashirin amma Najeriya ce za ta jagoranci ɗan ci gaban da za a samu. Daga Ghana ga Ridwan Abbas da cikakken rahoton. Yadda bunƙasa tattalin arziki da sannu-sannu ke gudana na shafan ƙasashe uku mafi ƙarfin tattalin arziki a Afirka. Nigeria, Angola da Afirka ta kudu. A yawancin ƙasashen gabashin Afirka kuwa fatar da ake da shi na bunƙasa tattalin arziki na fama. A dalilin kasa samun haɓaka a fagen noma, a dalilin fama da kamfan ruwa da kuma tashin kuɗin ruwa da fagen kamfanoni masu zaman kansu ke fama da shi. Albert Zinfag ne babban masanin tattalin arzikin bankin duniya wa Afirka. Zagaye na sha bakwai na rahoton Afirka ya bayyana fagage uku na samun bunƙasa a Afirka kudu da hamada, kuma ko kaɗan wannan bai isa ba. gwamnatocinmu na buƙatar hanzarta girmama tattalin arzikinsu tare da ƙarfafa farfaɗo da tattalin arziki ɗin in har muna buƙatar mu kauce matsayi na faɗawa matsala ƙasar afirka za ta iya bunƙasa ne kawai da kashi 3.1 a shekara ta 2018 da kashi shida wa shekara ta 2019 da kuma biyu. da ishirin. A sakamako na biyu da aka samu mun mai da hankali duka akan matsalar tashin bashi saboda canji wurin tara basussuka ya tura kasashenmu ga ƙarin hatsarin kasuwanci da ke barazana ga ɗorewan mu don haka lalle muna buƙatar mai da hankali. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To a gaida Ritwan sai kuma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda aka kama sanata Dino Malaye yayin da yake ƙoƙarin zuwa ƙasar Morocco amma daga baya aka sake shi sai dai bai samu tafiyar ba. Don jin halin da ake ciki na tuntuɓi wakilinmu Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya ta wayar tarho sai ya ce. wato abin da ake ciki dino mai lahadi a labarun da nake da su yanzu yana nan a cikin gidansa da ke anguwar mai tama a nan abuja inda kuma jami'an tsaro sun ɗan sintiri a wajen gidan wanda ya saka dino da yake dama an san shi da hawa yanar gizo mai yawan ba da labaru ne ya nuna kawo masa ɗauki saboda yana cikin wani hali na kakani kayi da fargabar ya fito ana iya awon gaba da shi To har yanzu kenan 'yan sandan ba su kai ga kama shi ba duk da ike an ce jami'an tsaro sun kama shi dinu din a filin jirgin sama kuma sai 'yan sandan suka kasa zuwa su kama shi? Wato ina ganin an dakatar da shi daga fita kasar waje ne. Mm. Kuma dama zai tafi Maroko ne kamar yadda ya faɗa. Aka dakatar da shi ya dawo gida. Akwai shari'ar da za a ci gaba da yi masa nan Abuja. ba mamaki yana so a dakatar da shi ne har ranar da za a samu a shiga ko a ci gaba da wannan shari'a ta zargin ya ba wa waɗannan mutum biyu bindigo da abuja waɗanda suka tafi jihar kogi da zargin aikata miyagun ayyuka wato abin da ke ba da mamaki shine rundunar 'yan sandan najeriya ta ce tana neman sa kusan ruwa a jallo sai ga shi an kama shi ya kasance kuma ba su je sun anshe shi daga hannun su hukumar shige da fici ba wato bayan ka samu zai kama suka ayyana shi da cewa suna neman su ruwa jallan kin zuwa kotu da yi ne a lakwaje jihar kogi mm. inda dino ya zargin ya je lakwaje za a halaka shi ko za a kashe shi mm. wannan sa aka fasa kuma ce aka wato shugaban babbar kotun tarayya na nan abuja da ya ba da umarni a dawo da shari'ar daga lokacin zuwa nan abuja to kaga maganar zuwa kogi ta riga ta kare kuma dalilin ayyana shi cewa na neman ruwa a jallo shi ma ya kare saboda yanzu shari'a ta dawo nan abuja inda zai iya zuwa kuma baya fargabar cewa ko zargin da yake cewa za a halaka ya shiga kogi Wato kenan lokacin da aka kama shi din a filin jirgin sama babu batun sammacin kama shi kenan tunda ike an canza wajen shari'ar kenan. Kiya babu ni na ga dama an gano cewa bai dace a kama shi bane tunda hmm. yanzu lamarin ya komo nan kotun Abuja. Ya san girma ya san yabo. zo ga abu kai haka yake kuma a gaida nasiru to an jima kaɗan ku masu saurari za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda a najeriya akan gaggauta sakin manyan da aka kama bisa laifi ko zargi saɓanin talakan da aka kama kafin nan ga ƙarin bayani yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar akwai wani akan layi a Kaduna, wake kan layi a Kaduna? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yana Abubakar da aka fi da malam cikin kare karamar kumar kubau. To malam Abubakar muna jin ka. Yawa da gaskiya abin da ake gaskiya ba a na ainihin mu talaka adalci tsakani da Allah in abin za a da ke faruwa. Hmm. Ya kamata da mu da su duk ɗaya muke yawa idan ana zargin mutum in talaka ne shi ma a ne hukunci dare da abin da ya fata in ne kuɗi ne shi ma in ne sarauta ne kowa a ne idan su da kowa ba wanda ya fi wani wajen Allah Allah sa ta Allah kyauta Allah sa ta abubakar da aka san da suna malam cikin kare. To mun gode Abubakar daga Kaduna kuma bari mu cilla Kamaru wake kan layi a Kamaru. wake kal uh, to layin kamar ya katse to bari mu dawo najeriya wake kal layi a niger ko niger Naija Ibrahim yankin hula garin mai gode a Kimba. To muna jin kamar yankin hula. To gaskiya a tsakani da Allah musamman mu a nan Najeriya irin rashin adalcin da ake mana abin yana wuce wuri ya wuce wuri. Oh. don saboda za ka samu talaka ya yi laifi wani sai shekara goma a kurkuku wani shekara ashirin talatin ma ka samu akan satin ma da yake idan za a da abin da ya sata bai wuce naira dubu goma ko ashirin amma sai kwace wani fiye da shekara ashirin amma su wannan gashi suna satan biliyoyi suna laifukan da yake na halaka rayuka ba wani hukunci da ake masu saboda haka muna fatan wannan rashin adalci da ake mana ubangiji allah kawo mana karshen shi su ma a rika garkame su an garkame dole ne a samu adalci a Najeriya ya ra'ayi na kenan Ibrahim yawanke hula a garin mai gode a kin ba to mun gode Malam Ibrahim daga nan bari mu koma Kaduna garin gwamna ke kan layi a Kaduna Malam ka almasi garba barka da dare barka da warhaka na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya to Alhaji Musa gari ka To gaskiya ni al'amarin ma ƙasa ta Najeriya yana bani mamaki saboda wannan abu an riga an saba tun aro aro abin da ke faruwa. Oh. Malam ka almasi sai ga mutum ya saci akuya wanda bata wuce naira dubu uku ba an je an kai shi ya tafi hafurizin wanda sai ga sama da shekara biyar cin yana cin yana cin gabza amma sai ga mutumin da ya sace kuɗin al'umma ya ɗebe su ya dara ko kuma aka kama shi da wani laifuffuka kaga ana kama shi an sake shi to gaskiya muna kira ga gwamnatocin Najeriya ko bangaren abin da ya bangaren shari'a to ji tsoron Allah su dauki irin mutane a ce wani dan mowa ne da yan bora in haka haka gaskiya za ka ba adalci kenan wato shi talaka ba dan kasa bane ko ba mai haƙƙi bane Ashe ne maka fatan alkhairi Allah kiyaye mata su lafiya Alhaji Musa Garo. To Alhaji Musa mun gode daga Kaduna kun bari mu je mu kurmi wake kan layi a Cross River. Eh, suna Danjuma Umar daga Kalaba. To muna jin ka. Cross River. Danjuma. Eh ni abin da yake gani game da wannan al'amari na masharanta a Najeriya. Lauri wanda ake kira su san suna daga cikin wanda suke haddasa wannan rashin adalci da ake saboda manya ma'aikatan gwamnati sun dan saci kuɗi aka tura musu kudi sai tsaya kan magana hmm. sai ta kawo law daban-daban wanda ke bai kamata ba amma talaka abin da bai kai kawo ya gana daure shekaru da yawa ya kamata a halarci su manyan lauyoyin nan su duba su ji tsoron Allah ka aikin su ni na gudunmawa kenan a tashi lafiya to mun gode sosai da gudunmawarka bari mu je mu kuma jihar Yobe wake kan layi a Yobe eh, Aliyu Umar daga garin Guru. To Aliyu muna jin ka. Eh, batun su alkalai da suke wannan shari'a na mutane wanda wasu masu kuɗi su suka samu aka kama su ba za su samu mintuna kaɗan ba a kake su kuma talaka da zai saci ko ko zakara ko kaza ko da dan ya shekara biyar shida a prison ba mai wani oh. to da alamar dai layinka ya katse to mun gode da bayaninka bari mu je mu katsina ke kan layi a jibiya Assalamu alaikum suna na Munir mai markaɗe daga nan anguwar dan markaji jibiyar local government. To malam Munir muna jinka. To da yake yanzu na kamo ku maudu'in dai naku Allah bai sa na ji shi ba. Eh wato game da yadda akan gaggauta sakin masu hannu da shuni a Najeriya sabanin talaka idan aka kama su da zargi. Na'am. menene ra'ayinka game da gaggauta sakin eh, manya a najeriya da ake yi idan aka kama su da laifi ko ake zargin su sabanin talaka eh to gaskiya wannan al'amarin bai kamata ba ya kamata a ce duk wanda laifi ya hautu a mai hukunci daidai da laifinsa bai kamata ba a ce mutum dan yana da kuɗi ko kuma yana da wani mukami a ce ya yi laifi kawai an gaggauta sakinsa kuma sai a samu ainihin talaka wanda shi kuma bai laifinsa bai taka kara ya karya ba a ta riƙon shi ba wani adadi wannan gaskiya ba wani hukunci ba ya kamata gwamnati ta canza tunani akan irin wannan hukuncin da take yi ma ainihin al'umma gaskiya. To mun gode sosai da ra'ayin bari mu koma a Kaduna wake kan layi a Kaduna. Ne magana Alhaji Lawan Sharkau unguwan bawa karnar hukumar mai jihar Kaduna Najeriya. To Malam Alhaji Lawan muna jin ka. Malam Ibrahim. Hmm, muna jin ka. Mulkin na mulkin Najeriya in jari hujja ne kawai. Sai kana da wani ko kai wani ne kai. Hmm. In kai dan wani ne ba a maka hukunci. Duk fitina yana karewa kan talakari. talaka in ya saci kazan naira naira ɗari hudu sai a ɗaure je shekaru kai ba zan manta ba akwai ma wani bawan Allah da aka kawai an ce a ji a tsirki ne wallahi sai dai shekara ishirin da biyar ba a san inda yake ba sai ba da ya dawo gida kaga wannan ba adalci ba ya kamata inda aka ma talaka hukunci a mai kuɗi ma ko mai mulki wannan shine gaskiyan al'amari ina fata za ku tashi lafiya ibrahim Allah sa da mu da alheri na gode to mun gode da ra'ayinka bari mu je mu adama ke kala adama Abdullahi iya jere daga Adamawa, Abdullahi Malabu. To Abdullahi muna jin ka. To ni gaskiya ra'ayina da abun da ke faruwa irin yadda manyan nan suke manya-manyan muggan laifuka kuma gwamnati tana barin su. To mu ma talakawan fa idan ta bare fa talaka ya shiga da irin wannan muggan laifukan to abun fa zai zo ya karfin gwamnati gaskiya amma ta gyara. Daga kan sanatan da aka ce aka kama da muggan laifuka a jihar Benue ko jihar abin nan ne. Eh, Kogi. yawwa ja to ra'ayina da Allah sai dai ba shi ba shi yawanci wato abin ya shafi ah, maudu'in game da manya da akan kama su a Najeriya eh, ko da yake misali ka bayar ba shi kaɗai ba duk wani eh. babba da in an kama shi ake gaggauta sakinsa ake tattauna akan wani maudu'i haka gaggauta sakin ne yake kawo matsala to don haka shine ni ina dubawa ne da idan babba ya laifi sai a rinka dubawa a dubi hukuncinsa daidai da laifinsa to mun gode mun gode sosai da ra'ayinka mun gode da wato da ra'ayoyin da kowannen ku ya kawo da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu to ga shiri na gaba labaran wasanni jama'a ta da fata kuna nan kalau muna farin ciki da kuka samu damar can shirin na labaran wasannin wannan litinin bari mu fara ingila inda ake ta tambayar waye zai gaji hassan wenga wanda ranar juma'a da ta gabata ya ba da sanarwar cewa zai sauka daga mukaminsa na zama kocin arsenal a ƙarshen kakar wasanni ta wannan shekarar da muke ciki wasu rahotanni na cewa watakila kafin rana wata yau cikin makon gobe mun san kowa zai gaje shi shi dai asan wanga wanda yanzu su na haihuwa 68 ne tun shekarar 1996 yake tare da arsenal kuma ba zaman banza a wurin ba ya ciwo wannan kungiya din kofunan premier league akalla guda uku sannan ya samo mata kofuna guda bakwai na fa cup kuma ba za a manta rawar da ya taka a kakar wasanni ta shekarar 2003 da kuma 2004 ba lokacin da daga farkon wannan kakar wasan har aka gama ta ba wanda ya ci arsenal To yanzu kamar da muka ce abin tambayar da ake ta yi ko ina shi ne waye zai zama magajinsa wasu daga cikin sunayen da ake warwatsa yanzu a duniyar gizo sun hada da sunan Massimiliano algeri na Juventus dan shekaru 58 da da kuma sunan Carlos Ancelotti dan shekaru 58 da wanda kungiyar kwallon kafa ta bayan Munich ta kore shi a watan Satumba da ya wuce wanda kuma ya taba aiki ta da Real Madrid da kuma Chelsea. ko bayan su akwai sunan mikel arteta ɗan shekaru 56 da haihuwa wanda ake mutunta shi a cikin kungiyar arsenal ɗin sosai inda ya wasa daga shekarar 2011 har zuwa da 16 kafin ya je ya fara aiki a karkashin pep guardiola a kungiyar manchester city to sannan kuma akwai thomas tuchel ɗan shekaru 44 da haihuwa wani bajamushi da ya taɓa zama kocin borussia dortmund wanda an ce har ma ya riga ya kammala shirya sa hannu a kwangila ta yin aiki da paris saint germain a ƙarshen kakar wasannin da muke ciki wanda shi ma dai yana cikin wanda ake ƙarfafa zatan cila ya zama sabon kocin arsenal bisa ga duka alamu jami'an hukumar kwallon kafa ta duniya ta fifa ba su gamsu da abin da idan ya ganin musu ba lokacin da suka kai ziyarar farko a maroko saboda haka makon gobe suna shirin su kai wata ziyara ta biyu domin ganin shirye-shiryen da wannan kasar take yi a karo na biyar na neman a bata alfarmar ta dauki wasan cin kofin duniya wannan karo na shekarar 2026 kwanaki hudu jami'an fifa suka yi suna ziyara garuruwa kamar guda biyar na maroko ɗin domin duba shirye-shiryen da aka yi amma ga duka alamu ba su gamsu da abubuwan da suka gani ba dangane da shirye-shiryen filayen wasanni din da kuma masaukai wato otal-otal da za a soke 'yan wasa da jami'an su amma duk da wannan damuwar da aka nuna shi shugaban shirya wannan neman alfarma din na maroko din moli hafid el ya ce ba abin damuwa akwai abubuwa da dama da suka burge su jami'an na fifa din ita dai morocco tana gasa ne da amurka da canada da mexico waɗanda a haɗe suke so a ba su damar su gudanar da wannan wasan kofin duniya na shekarar 2026 ita morocco sau hudu tana nema a bata wannan alfarma ɗin ta taba nema a shekara 1994 da 1998 da 2006 da kuma 2010 ita kanta nahiyar mu ta afirka baki ɗayanta sau ɗaya kawai ta taɓa ɗaukar ɗawainiyar wannan ƙwallon ta duniya a shekarar 2010 lokacin da afirka ta kudu ta ɗauki alfarmar nauyin wasannin to da haka muka zo ƙarshen labaran wasannin yau sai wata litinin allah ya kai mu mun bar ku lafiya yanzu kuma ga sharhin muryan amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka A jawabinsa a wajen taron kolin kasashen nahirar Amurka, mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya yi gargaɗi cewa cin hanci da rashawa mafi girma a gwamnati shine lokacin da mutane suka rasa 'yancin faɗar albarkacin bakinsu da damar kada ƙuri'a da kuma 'yancin walwala da kuma 'yancinsu na ɗan adam. a ƙarƙashin mulkin kama karya. Wannan na faruwa a zahirance a ƙasar Cuba, inda mulkin kwaminisanci da aka gaji da shi yake ci gaba da talauta al'umma da kuma tauye masa haƙoƙinsu. Gwamnatin Castro a hankali a hankali ta sace dukiyar gawurtacciyar ƙasar da kuma ingantacciyar rayuwar al'ummanta a cewar Mr. Pence. Amurka ta ɗauki ƙwaƙwaran mataki domin yin tsaye ga mutanen Cuba da kuma fuskantar masu danne masu 'yanci. Baya ga tauye haƙƙin al'ummarta da gwamnatin mulkin kama karya ta ƙasar Cuba ta yi a cewar mataimakin shugaban ƙasa Pence. Ƙasar tana ƙoƙarin yaɗa wannan mummunar aƙida a lokacin yankin wanda ya hada da taimaka ma mulkin kama karya da cin hanci da rashawa a ƙasar Venezuela. Ba a daɗe ba da ƙasar Venezuela ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe masu arziki a cikin ƙasashen wannan yankin, amma yanzu tana cikin ƙasashe da aka fi fama da talauci. A da mulkin demokaradiyya na amo a ƙasar Venezuela, amma yanzu an koma cikin mulkin kama karya da danniya. Tabbas, in ji mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence, za a ɗora wa mutum guda alhakin wahalar da 'yan ƙasar Venezuela suke sha, wato Nicolas Maduro, inda yanzu haka akalla mutane mutane tara daga cikin goma na ƙasar Venezuela suna zama cikin matsanancin talauci, wanda samun abinci da kayan masarufi na yau da kullum ya zama da wuyar gaske. Asibitoci na fama da ƙarancin ma'aikata da kayan aiki, wanda yake jefa rayuwar jama'a a cikin hatsari da talaucin rayuwa da mutuwa. A kowace rana, mutane dubu biyar ne daga cikin 'yan ƙasar Venezuela suke wa ƙasar zuwa waɗansu ƙasashe da ke yankin. Amurka ta mayar da martani ta wajen ƙaƙabawa manyan jami'an gwamnatin ƙasar Venezuela na da da na yanzu hamsin takunkumin tattalin arziki. Amurka ta kuma cire kuɗin ƙasar Venezuela daga tsarin harkokin kuɗinta. Mataimaki shugaba Pence ya sanar da ƙarin tallafi kusan dala miliyan goma sha shida ga 'yan kasar venezuela da ke ƙauracewa ƙasarsu bayan ga tallafin dala miliyan biyu da rabi da aka sanar watan da ya gabata Amurka ta hakikanta cewa yanzu ne lokaci da ya kamata ta ƙara tallafawa. Tilas ne kowace ƙasa da ke tilas ne kowace ƙasa da take da 'yanci a yankin ta ɗauki ƙwaƙwaran matakin mai da Maduro saniyar ware. Amurka ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba sai ta ga an maido demokuraɗiyya a Venezuela. Al'ummar ƙasar Venezuela kuma sun sake samun 'yancinsu na 'yan ƙasa. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Wanda kuma ya kamu ga shiri na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a taƙaice. Wata kotun kasar Belgium ta yankewa waɗansu mutane biyu hukuncin shekaru 20-20 a gidan yari bayan da aka same su da laifin kai harin ta'addanci da ƙoƙarin kashe waɗansu 'yan sanda a lokacin harbin kan mai uwa da wabi wanda suka yi a watan Maris ɗin shekarar 2016 a birnin Brussels. Rundunar sojan ruwan Libya ta bayyana cewa ta gano gawarwakin 'yan gudun hijira goma sha ɗaya tare da tsirtar da 263 a yammacin bakin teku Libya. 'Yan gudun hijirar sun fito ne daga ƙasashen Afirka da dama. Libya dai ita ce ƙasar da 'yan gudun hijira suka fi yawan ratsawa akan hanyarsu ta zuwa Turai a teku. Fiye da mutane shida ne suka ratsa suka tsallaka kan Bahar Maliya a cikin waɗannan shekaru hudu da suka wuce. Malama Kate matar yariman Birtaniya William ta haifi ɗa namiji a yau Litinin. Yaron wanda shine ɗan na uku an haife shi da nauyin kilo uku da ɗigo takwas. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa Amurka bata yanke hukunci akan komai dangane da Koriya ta Arewa ba, gabanin ganawar da shugaban ƙasar Kim Jong-un zai yi yayin da Koriya ta Arewa ta dakatar da shirinta na kiran makaman nukiliya. Duk da hakan Trump ya tabbatar da cewa abin da zai fito daga tattaunawar shi da Kim wacce za ta iya kasancewa a watan Mayu ko Yuni babu tabbas a cikinta. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma hafsan bello dan mai soro da julie lathas gresham wacce ta hada mana sautin kuma ta bada umarni da injiniya mu mana wannan lokacin suleiman altarwali ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma goban.